ya tallafata da Allah ya nuna mana wannan lokaci wanda cikin manya-manyan a cikin wannan ƙasa ta ta Najeriya wanda ya fito daga yankin Kano babban gari da aka sani da dimbin ilimi da aka sani da tarin ilimi shine Dr. Jamilu Zarewa kafin malam ya fara gabatar da karatu muna masu ba wa a kuri saboda ɗan jingiri da aka samu na ƙara minti sha biyar akan fara lokacin karatu wanda hakan ya bayan ne saboda gosulo da ya rike malam kafin malam ya karato da fatan kuma za a yi haƙuri sa'annan kuma za a niso da kunnen basira domin a ji abin da malam yake ɗauke wanda da shi na sako daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam sa'ana abu na gaba da Allah muna roƙon yan uwa mata ya zama na kowace in har ta zo da waya da suka wayanta a tsalin ba mu ce ki kashe wayanta ba saboda ba mamaki a wani kira na wurjan jan amma da Allah a taimaka a sa shi a kane sa'an abu na gaba idan kina da tambaya saboda kowa ya san malam ya shahara sosai a kan abin da shafi arsa masu kallon sunna tv masu sauran sauran kama da watsa labarai suna da yadda malam ya kware sosai wajen arsa dawa. dr jamilu zurewa idan kina da wani tambaya wanda ya shirya miki dubu shekara da shekaru da insha Allah ki da abin da kike gani kina bukatar ki tambayi malam imma abin da ya shafi karatu ko kuma wani abin wajen karatu insha Allah ta'ala da fatan wa mata za a ba mu haɗin kai sa'annan kuma da karancin surutu a cikin wannan masallaci na wanda albarka Allah ya muku albarka Allah ya ba mu ikon sauraron abin da malamin ya goma mana da shi idan kuma mun saurara Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi na umarni Allah ya ba mu ikon umurtuwa na hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon hannuwa. Haka da kuma tabbata da mashkuru. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa da ku a cikin wannan makaranta ta aminatu foundation da kuma masallaci mai albarka a wannan unguwa ta malalin gabas a wannan rana ta ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas ina farin cikin haɗuwa da ku a wannan makaranta mai albarka wacce makaranta ce ta mamanmu wacce ta kafa kusan wannan masallacin tun lokacin da allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara aka sa foundation ɗinsa na zo hoto daga madina ta zo da ni ta nuna min irin wannan alkhairin da aka hassasa ina mata farin ciki da irin wannan dama da Allah subhanahu wataala ya ba ta na assasa wannan alkhairi saboda a gaskiyar lamari aikata irin waɗannan abubuwan abubuwa abu ne mai kyau saboda mutum yana gina kabarin sani saboda mutum ya zamanto cewa ya yi irin wannan aikin to ba ƙaramar falala ya samu ba saboda rayuwar da mutum zai yi bayan ya mutu kan adashi alkiyama rayuwa ce mai tsawo ta fi rayuwar da ya a duniya to kaga waɗannan abubuwan za su zama masu wazi a sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa duk mutumin da ya zamanto cewa ya gina masallaci saboda Allah ko da kwatankwacin gidan famfarwa ne to Allah subhanahu wataala zai gina masa gida a cikin aljanna don haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana mahimmancin kafa irin waɗannan alkhairai annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yana cewa idan ɗan adam ya ayyukansa suna yankewa sai abubuwa guda uku na farko shine sadaka mai gudana na biyu ilimin da mutum ya koyar ana amfani da shi sai kuma in ya baɗa na gari saboda haka wannan yana nuna mana cewa akwai mahimmancin gaske sosai duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddara mutum ya shuka irin waɗannan alkhairai muna fatan Allah ya saka wa hajiya da alkhairi da dukkan waɗanda suke bada gudunmawa wajen assasa irin waɗannan alkhairan a lallai yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske shine kowa ya ba wa musulunci gudunmawa gwargwadon iyawar shi da yawa idan aka zo ana maganar sadaka ko kuma asasa irin waɗannan alkhairan galibi